Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke taɓa wasu muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Wannan shiri zai faru ne da sakonnin shiga sabuwar shekara ta 2018 da duniya aka shiga wannan mako mai karewa. An dai kwana ana addu'o'i da wasannin wuta a ƙasashe daban-daban daban na duniya kuma an ɗauki ƙwararren matakan tsaro gudun kada a sami wani baƙin labari a bukukuwan murnar shiga sabuwar shekara. Cikin saƙonsa jagoran kiristocin ɗarikar katolika na duniya Papa Roma Francis ya taɓo muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijira ne. a sakonsa shi ma shugaban faransa emmanuel macron ka abin da yake cewa nous devons aussi accueillir les femmes et les hommes qui ya zama wajibi mu karɓi mutanen da ke baro su saboda dalilai masu nasaba da jinsi ko addini ko kuma siyasa za mu karɓi su ne a ƙarƙashin tsari na jinƙai ba zan canza matsayi dangane da hakan ba za mu ci gaba da karɓar irin waɗannan mutane saboda faransa ƙasa ce da ke tausaya ma irin waɗannan mutane ba za mu iya karɓar dukkanin baƙin haura ba to sai dai za mu yi hakan ne a ƙarƙashin tsari na doka kuma za mu karɓi mutum ne bayan mun san asalinsa. Idan kuwa wani ya shigo ƙasarmu ba tare da ya cancanci izini ba, to ko shakka babu ba za mu bar shi ya ci gaba da zama na tsawon lokaci ba, domin hakan bai dace da ƙasarmu ba. Kalaman shugaban Faransa Emmanuel Macron an da ya shiga sabuwar shekarar da da yawa da suka somo daga shekarar da ta ƙare. a ƙasar iran sai da aka kwashe kwanaki shida ana ta munanan tarzoma saboda tsadar rayuwa wanda sai da ta kai ga an rasa rayukan mutane sama da ashirin ya zuwa juma'an nan dai bayanai na nuna cewa ƙura ta lafa kuma har hukumomin kasar sun sami ayarin dafifin magoya baya da suka ba zama tituna don nuna wa gwamnati goyon bayansu ga azima bashir aminu da bitan boran Tun da farko zanga-zangar ta faro ne da ƙasa da mutane hamsin a ranar 28 ga watan Disamban da ya gabata a birnin Mashhad inda al'umma suka taru don nuna alhininsu kan halin matsin rayuwar da ake ciki a Iran ba kuma tare da gwamnati ta ɗauka matakan da suka kamata ba. Sai dai kuma a washegarin ranar adadin mutanen ya ninku tare da fantsamuwar zanga-zangar a manyan birane. Kawo yanzu dai an kama ɗaruruwan mutane yayin da a birnin Mashhad kaɗai aka kama mutane hamsin biyu. sai mu taɓo rikicin da ake tafkawa tsakanin koriya ta arewa da makwabciyarta koriya ta kudu da amurka a gefe guda inda aka shiga sabuwar shekarar ana ta ci gaba da cacar baka musamman tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un waɗannan shugabanni biyu na ta rufe da kusan ashar da suka rika aike wa juna inda kowanne ke barazanar cewa makullin kunaman makamin nukiliyar ƙasarsa na bisa teburinsa sai dai kuma bisa dukkan alamu an shiga sabuwar shekarar da kafan dama domin kwatsam da shiga sabuwar shekarar sai aka ruwaito shugaban koriya ta arewa kim jong-un na cewa ya amsa ta yin sulhu da makwabciyarsa koriya ta kudu shugaban amurka da ke goyon bayan koriya ta kudu ya ce wuya ta sa koriya ta arewa neman wannan sulhu mun nemi ji daga bakin Dr. Bashir Nuhu Mabai na jami'ar jihar Katsina da ke dutsen ma. koya ya yake kallon wannan neman maido da ɗasawa tsakanin Koriya ta Arewa da makwabciyarta? Shigowar Rasha da kuma ita China a cikin al'amarin ya sa dole ne su ma sun zauna sun karatun sanin su a kan cewa bai wa kamar ƙasa irin Amerika wadda ke dubban kilomitoci tsakanin su nahiyoyi daban-daban ita ce za ta ba su ainihin umarnin yadda za su tafi da rayuwarsu. Shi ne dalilin da ya sa ainihin wato suka zauna suna ganin lokaci ya yi da za su ba mara kunya zauna kan teburin shawarwari domin su rage ainihin zaman tankiya da ke tsakanin wannan ba na nufin cewa an kama hanya gadan gadan ne. ya tsinke waɗannan ƙasashe guda biyu domin har yanzu manta akwai bambanci mai matuƙar yawa tsakanin su. Kaddara an samu nasarar ɗinke baraku da dama ko da ba a samu aka ɗinke gabaki ɗaya ba. Yaya kake ganin wani matsayi zai nuna ƙasar Amerika kenan ga duniya ganin cewa ba ta cikin wannan tattaunawa watakila za a iya samar da fahimta duniya za su iya mata ɗaukar ita ce ummula a ba'isan rikicin kuma in tana cikin ba zai taɓa warkewa ba. To gaskiya magana shi ne yanzu duniya ga baki ɗaya duk wanda yake kwararre kan da diplomasiya a ko ina yake a duniya sun fahimci cewa lokaci ya da ya kamata Amerika ta zama sanuwar wari. Kuma wannan shi ne ainihin hanya ɗaya da ta rige da kowace ƙasa a duniya za ta iya yakar Amerika. a gaida Dr. Bashir Nuhu Mabai. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. sai mu taɓo batun saɓanin da aka samu tsakanin Amurka da Pakistan, inda har Amurka ke barazanar cewa muddin Pakistan bata shiga taitayinta ba, to kuwa tallafin miliyoyin kuɗaɗe da take samu daga Amurka za ta rasa su. Ga Abdulrahman Gambo Ahmad da wannan rahoton. Gwamnatin Pakistan da ta fusata da kalaman Trump ta buƙaci David hill jakadan Amurka a ƙasar da ya bayyana a gaban ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Mai magana da yawan ofishin jakadancin na Amurka ya tabbatar cewa Mr. Hill ya gana da ma'aikatar amma bai yi ƙarin bayani ba game da ganawar. Amurka na zargin Pakistan da baiwa 'yan ta'adda mafaka. abin da ya haifar da sabon tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu firaministan pakistan shahid kakan abbas ya kira wani taron kwamitin tsaron Ƙasar, da ya samu halittar manyan hafsoshin soji da jami'an gwamnati don tattaunawa kan wannan batu a saƙon da ya aika ta kafar twitter shugaba donald trump ya ce amurka ta baiwa pakistan kudaden da suka zarce dala biliyan 33 a matsayin tallafi cikin shekaru goma sha biyar amma a cewarsa babu abin da pakistan ta saka musu da shi illa karerai da yaudara trump ya ce pakistan ta mayar da shugabannin amurka tamkar wawaye sai dai a martaninta pakistan cewa ta yi ta taimaka wa amurka kwarai wajen murkushe mayakan alka'ida amma a yanzu amurkan na caccakarta. Yanzu sai mu taɓo ƙasar Faransa inda gwamnatin ƙasar ke sanar da shirinta na samar da layukan wayoyin sadarwa a gidajen yari da ke faɗin ƙasar don rage yadda ake amfani da wayoyin hannu a gidajen yarin. Ga Abdulkarim Ibrahim Shikal da wannan rahoto. Ma'aikatar Shari'a a Faransa ta ce za ta fara amfani da wannan tsari a gidajen yarin ƙasar baki ɗaya ne bayan da aka yi gwajinsa a ɗaya daga cikin gidajen kurkukun ƙasar a shekara 2016 sannan kuma aka tabbatar da muhimmancinsa. har ila yau ma'aikatar shari'ar ta ce ko baya ga tasirin hakan ta fannin tsaro matakin zai kasance karin sauki ga fursunoni a game da yawan kudaden da suke biya wajen kiran waya gwamnatin faransa kamar dai sauran kasashen yankin turai sun jima suna ɗaukar matakai domin kawo ƙarshen yadda ake shiga da wayoyin hannu a cikin gidajen yari ba tare da amincewar hukuma ba a shekarar 2017 da ta gabata mahukunta a gidajen yarin kasar sun kwace wayoyi sama da dubu goma sha tara daga hannun fursunoni yanzu haka dai akwai fursunonin da yawansu ya haura dubu saba'in da ake tsare da su a sassa daban-daban na kasar ta faransa yayin da hukumomi a kasar faransa ke ta shirin samar da wayoyin sadarwa a gidajen yarin kasar su a kasar habasha cewa suka yi za a saki dukkan fursunonin siyasa da ke kasar kuma a rufe gidajen yari da ake tsare da su inda kungiyoyin da ke rajin kare hakkin bil'adama ke zargin ana gana wa mutane azaba Azima Bashir Aminu kawo mana wannan rahoto. A cikin jawaban nasa Prime Minister Helen Maryam Saleh ya ce domin bunƙasa siyasa da ma dimokuraɗiyyar ƙasar dole ne gwamnatin ta rungumi batun yin afuwa ga ilahirin fursunonin siyasar. Jawaban na Hel Maryam masu cike da bazata ga al'ummar ƙasar sun kuma bayyana cewa sauran 'yan siyasar da yanzu haka ke jiran hukunci za a yi watsi da dukkanin ƙararrakin su. Tuni dai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty international ta yi maraba da matakin na hel mariam inda ta ce akwai alamun lokaci yayi da za a kawo ƙarshen cin zarafi da kuma keta haƙƙin al'umma da sunan fursunonin siyasa a ƙasar ta habasha a baya dai ƙungiyar amnesty international na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 'yan gaba-gaba da suka yi ƙaurin suna wajen sukar gwamnatin habashar musamman yadda take fakewa da batun siyasa wajen garkame ɗaruruwan 'yan adawa a gidan yarin mai Malaki Lawi. sai mu za ku yankin Najeriya inda shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da wani sabon faifan bidiyo daga maɓoyarsa inda yake kirarin su suka kai dukkan ƙazaman harhare da aka kai ɗan tsakanin nan a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Ibrahim Kakangi ya kalli hoton bidiyon kuma ga bayanin da ya yi mana bayan ya kalla. To wannan bidiyo dai za a iya cewa ya dan sha bamban da wanda aka saba gani. An nuno shi shekau din ne a cikin wani wuri kamar rafaffe za a iya cewa kamar ɗaki kenan. Sannan daga bayan shi akwai alaman kamar bango. Sannan kuma a wannan karan yana sanye ne da farar riga. sai kuma wani rawani da ya rataya daga kansa zuwa wuyansa sannan akwai bindiga ak-47 jingine haka a kafadarsa bidiyon ya nuna alaman cewa kamar baya da karsashi kamar yadda aka saba ganin shi a baya sai dai a ciki yana cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma babu abin da ya faru da shi ya yi magana ne a cikin harshen larabci kusan daga farkon bidiyon har zuwa minti goma sha shida sannan daga baya ya koma da hausa yana rike ne da takarda wanda yake karanto jawabin daga cikinta daga cikin mai muhimman bayanan da ya yi hada daukan alhakin kai hare-hare da aka yi a maiduguri da gamboru da kuma dambuwa daga kamar minti bakwai zuwa ƙarshen bidiyon an ci gaba da nuno bidiyo ne na har-haren da kungiyar ta yi kirarin cewa ta kai akan jami'an tsaro wato sojojin najeriya a wajen maiduguri mun yi kokarin da ji daga su jami'an tsaro na Najeriya to amma ba su bayyana mana komai ba domin koshi kwamanda na lafiya dole ya tabbatar min da cewa bai ga faifan bidiyon ba sannan kuma baya gari saboda haka nan ba zai iya mayar da martani akan al'amarin ba. Biyar ga watan takwas Agusta mai na zaune a gidajenmu sai ga boko haramun sun zo. Ina tuno da ranar talata sai hawaye yana zubowa. Wasu sun je kasuwanci, wasu sun je harkokinsu sai mun fara jin bindigogi mun sammanin sojoji ne ashe boko haramun sun zo Bayan bullar bidiyo ne kuma rundunar sojan ƙasar suka sanar da cewa sun sami ceto wata yarinya ɗaya daga cikin 'yan mata sama da ɗari biyu da mayakan Boko Haram suka sace daga makarantar mata da ke Chibok kuma an sami wannan yarinya ce a yankin dajin Sambisa ɗauke da goyo. sojan kasar dai sun sami kubutar da 'yan mata 106 kenan daga hannun 'yan kungiyar boko haram daga cikin 'yan mata 218 da aka sace tun shekara ta 2014 tun kafin bayanan wannan yarinya sai da aka sami wani bakin labari na tashin bam a wani masallaci da ke jihar Bannan da ya yi sanadiyar mutuwar mutane masu yawa yayin da 'yan kungiyar Boko Haram ke taɓarna a Najeriya. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kara wa'adin da suka baiwa 'yan kungiyar ce na su mika makamai da ke hannuwansu don samun afuwa. gwamnan jihar Difa Mamman Lawalli Dandano ya ce gwamnatin ta yanke tsawaita wa'adin ne saboda yadda dattawa da shugabannin al'umma suka bukaci a yi hakan don janyo hankalin mayakan da su rungumi zaman lafiya. Ga abin da gwamnan Muhammad Lawalli Dandano ya shaida wa wakilinmu da ke da magaran Ibrahim Malam Cillo. Kwanakin ga masu daraja na cikin jihar manyan manyan mutane da yawa sun zo sun gani suna fata wannan kokari da aka yi na bude kofa a bar yaran sun suka kai wajen wannan ta'addanci wani suka gane kuma sun yi lalisa dawo a yi kokari da kofa da aka bari buɗe a ɗan barka da kwana biyu shi ciza zan magana abu ne wanda ya kamata ɗauka da kyautawa mayan lissayi mun kai shara wajen manya manyan sun ma sun ci lalle ya kamata zancen nan da ce za a yi shi za mu barin wannan kowa buɗe saboda yaran ga shi ɗaya da muke ima son suka kai buɗe kowa su zo wanda bai zo kuma sai mu ce can ta hemina za mu kira dukkan da za na cikin wagazan ɗin tamu da take da cikin gabala'i mu zanna mai da sayi su ba mu dabaru ya ne za a yi kannan ga namu iyan ga namu su dawo gida misali gubernar buku ga suna tsoron komowa ne saboda irin abubuwan da suka aikata sai da tsoro cikin zuciyarsu mu ne muka ce mai niyya mu zo mu karbe su mu muka ba da hannu su tambaya su wani suka zo ba bugu ba ko zagin su ba ai ba dan kina mutum in ya niyya in yana so tsina kanshi su taho don shi da muke so mu yi unhwani da wannan rayuwar da za mu yi kowa ya gane ke abin na kowa ne ba na gwamnati ba ne na jama'a ne na jaha ne yaran na fara mu ne nan kuma abin ya zo Allah ya kawo shi kenan gwamnati dole ne ta ba su hannu a karɓe su paske abu yanzu a yi wa ko a karɓe su ko a masu yaƙi in kana iya cecen su ka cece su sai ni ban da ba a yaƙi mutum in dai amma wanda bai zo ba can ta himina da yawa na son zuwa matsalar tasu da yawa da suka ta sun ta da iyalinsu suna son hituwa amma ba su ibarin iyalinsu suna son zuwa amma manyan nasu wani ke yaudarar su masu unhani da su su ne suka hana su zauwa yau duniya ga yaƙi ko da igin abba ba muna ne an kai sakon ta namu an dawo an an amshe su balle nan difa mun kannan na namu mu amshe su dawo yau da gobe sai Allah to ina magana matan ingalewa da aka sace su kuma zancen matan ingalewa an tan mutane san tagu da an taɓa mumuwa tun da aka dauki yan ingalewa mu muka samu tan cikin daji ana zo ana neman gan sai ma soji shiga na suka cikin daji an samu gan sai ma su shiga amma ka san yanzu matsalar tamu ga waya tamu wannan abu namu na communication wanda ko ina mutum da an motsa an haɗi sun gusa sun ne can an yi gabasu wanda shi lak ya san lak lak ba hili bane za ta buwa ta adawa haka nan cikin wani kai ta ya komi komi amma mun san suna nan kuma insha Allah mu a cikin neman su mutane su gane kai mu mun dauko yaran da sai suka ta'addanci mun kasa mun ajiye muna basu abinci balle dangi mu da kauke ba za mu mance su abada eh, misali gubernar tun bayan tashin hankalin da aka samu an dauki kwakwaran matakai kuma tsaurara ko a halin yanzu za a sassauta saboda an fara samun sauki eh dole ne kuma ta ma in ka ɗauka misali eh, matakai sannan yau da shekara guda dijitan kai kwana a amma yau a difa ta kyawu hazan da zan sai a godiya ga Allah ta zo ƙarshe duniya ta kusan tashi amma mutum bai gane ba duniya ta zo ƙarshe yanzu sai mu karkare da jihar Kebbi da ke tarayyar Najeriya inda na yi tattaki ɗan tsakanin nan don ziyara. Jihar da ake kallonta a matsayin jihar da ke sahun gaba wajen zaman lafiya kuma jagorar manoman shinkafa a Afirka ta yamma. baya ga waɗannan mukamai da jihar Kebbi ta samu a halin yanzu kuma ta shiga sahun ƙera motoci na alfarma da na talakawa da na yaƙi wato na soja da dai ga sunan daban-daban. waɗannan motoci mataimakin gwamnan jihar kanar sama'ila yombe dabai tambarin zuru ke kera su a cikin gidansa da ke birnin kabi na yi tozali da mataimakin gwamnan a cikin gidansa inda yake har haɗa waɗannan motoci kuma nan gaba za mu ji cikin wani shiri daban labarin motocin samfurin Kabi, yanzu za mu ji ne daga bakin tambarin na zuru ina sirrin zaman lafiya a jihar kebbi abubakar atiku ba gudu wannan shine gwamnan jihar kebbi to allah ya ba mu shi mai fasaha mai tausayin jama'a mai kuma hangen nesa to da muka zo muka ɗaura gaman shugabanci abinda da muka fara yi shine muka binciki menene da ke ƙasar eh. wanda ya kamata da gaggawa a ɗauki matakai shine muka fara zagayawa makarantun ne ta wajen makarantun nan gaskiya saura kaɗan da yawancin mu da hawaye saboda yanayin yadda wuraren dakunan da yaran mu ke kwana in ka ga wurin to ba za ka so makiyin ka shi kwana wurin nan ba to nan da nan mai girma gwamna ya dau mataki ba nan ma kawai ya tsaya ba ya baza mu a cikin state mu je mu dubo makantun ne menene abubuwan da suke ya kamata a yi a gurguje shine fa muka je muka gano cewa lallai mahallin yara da abun zaman eh, karatu babu suwa ah, babu masu yara a ƙasa suke kwana a ƙasa suke zama su yi eh, karatu to nan da na yi mataki yanzu in ka makarantun nan ne kamar ba abin da muka yi ba muka samu ba sannan kuma an ka zo game da yawan matasa yara maza da mata sai ya ce kai yaran nan ya kamata a sa abin yi sai ya tono wani hanya mai sauƙi wanda ita na muka gada hanyar noma sai ya yi ƙoƙari ya haɗa wata tafiya da aka kiranta anko borrowers anko borrowers program ɗin nan shine za a ba manoma tallafi wanda za su yi noma to allah ya sa kuma ƙasanmu tana da kyan noman shinkafa to a takaice dai nan da nan shugaban kasa ya zo ya kaddamar da anko boras program din nan to yanzu magana da muke yi anko boras program ya hidda kasar najeriya waje ba ma cikin gida ba saboda sa'ar kuma ci gaba da aka yi matuka shi shugaban kasa janar uh, uh, muhammadu buhari ya yaba uh, gwamnatin kebbi state wanda senator abubakar babu gudu shi ke shugabancinta ya bata wajen kashe hudu kenan mun taka rawanmu sannan bai tsaya nan ba muka zo bayan mun ga program ɗin ga ya aiki sai muka ga yawancin yaran nan da suke zuwa sha'anin dako a ƙasashen kudu suna yanzu wasu ka noman ga ta ya muka san mun samu sa'a ta wannan gehen aikin haji balle ma aikin haji na bara 90% din pilgrims din manoma ne. A gaida mataimakin gwamnan jihar Kebbi tambarin zuru, kanar Sama'ila Yombe Dabai. A sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin muryoyin da kuka ji da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.